yanzu haka mun tura motoci a can jihar zamfara a cikin dajin nan domin 'yan sojoji da 'yan sanda da suke wurin su rako su a kawo su nan katsina komai dare insha Allah. Tare da kuma mai riga mun ga shugaban kasa cewa an same su shi ma kuma ya ce zai gansu gobe da sahi kafin ya koma Abuja. To yanzu akwai wani tsarin abin da kuka shirya kenan idan sun zo na kaman a diba lafiyar da wasu abubuwa kafin a an eh, eh, mun shirya likitoci gobe da Sani za su bincika kowane cikin ɗaliban kafin mu haɗa shi da iyayensu To ranka da akwai labarin yaron da ya kira iyayen shi ya ce shi yana dokan daji baya hannun waɗannan mahara ya ce akalla akwai kuma wasu tare da su haka nan a cikin daji sun rasa inda suke akwai wani taimako ko da za ku iya yi wajen da ma ni yanzu wannan labarin wurin ka nake jin shi mu muna da mutane in muka samu wannan labari in har dai zai magana ai wucin can je geolocating ai bai da wani wahala in har yayi magana yake suna cikin daji kaga akwai waya hannun su kenan eh shi akwai waya hannun su kaga za a dauki coordinate su kenan